man shiga daren asabar wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma idan ba manta ba karatun da muke na wannan littafi mai magana akan mata 'yan wuta mun tsaya ne a cikin shafi na bakwai a daidai gabar da malin ya rubutu kanta ya sa mata suna bidayatu azabin nari ai annaru sura farkon azaba abin nufi shine karamar azaba kenan akwai azaba babba akwai azaba karama مالن ya تبدأ النار بالنسبة للكافر والفاجر من خروج الروح حيث ينزل ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي من الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم wannan duk gaɓoɓi mun karanta su malam ya ce wuta tana fara aiki ne idan ka danganta ta ga kafiri da fajiri tun daga fitar rai take fara aiki a daidai lokaci ko ta yanda mala'ikan mutuwa kan sako wurin fajiri ko kafiri yayin da za a karɓi ran ɗayansu ya ce ya ke wannan rai mai ɗoyi mai wari fita daga wannan jiki mai ɗoyi mai wari fita ki koma fushin ubangiji fita ki koma fushin allah fita ki koma gabar da allah cikin gabar da allah ke da bayi allah ya ce idan mutum ya zama daga cikin masu karyata wa'azi kuma batattu fa min hamim to yana da wani abu da za a fara tarbarsa da shi wurin masaukin da za a yi masa watan diyafa da na tafasasshen ruwan zafi wa tasliyatu jahim ga kuma ƙonuwa da wutar jahim Allah ce inna haza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim wannan aya tana suratul waqi'a aya ta 92 zuwa 96 malam ya ce alkabaru bidayatul azab kabari nan ne farkon wurin da ake fara azaba wa muqaddamatul iqab kuma nan ne wurin da ake introducing ake introduction din duk wata ukuba casawa duk wani bala'i da masifa fafi hadisul isra ya zo a hadisin nan da aka yi isra'i da mi'raji da annabi قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله يقارى مسيح دايتي إنا جنن زام تشكو النبي يتي إن جاء أبو هريرة يتي الله يقارى مسيح دا ثم آتي أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم سيتي سي كما نجي كونزو wa abin nufi shine manzon Allah annabi ya ce je gun wasu mutane turdahu ru'usuhum bi sakhri annabi yace ga ana kwankwatsa kawunansu da dutse kullama rudikhat duk sanda aka yi kwatsa-kwatsa da kawunan nasu adat kama kanat sai kawunan nasu su koma kamar yadda da matan suke da ma kun gane idan aka yi raga-raga da kawunan aka yi kwatsa-kwatsa da kawunan sai kuma allah ya mai da kawunan su koma kamar yadda suke da sai a ƙara sabon aiki da an yi kwatsa-kwatsa da kan sai kuma Allah ya ƙara mai da kan ya koma kamar yadda yake sai kuma a ƙara yin kwatsa-kwatsa da kan sai Allah ya ƙara mai da kan kamar yadda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yaftaru anhum shay'un min zalik babu wani abu da zai rage daga jikin kan nasu sai ya dawo yanda yake kala da annabi ya ga ana kwatsa-kwatsa da kan mutane sai ya ce ya jibril jibril man ha'ula waɗannan suwaye kuma me suka yi ake musu ake kwatsa-kwatsa da kawunansu kala sai ya ce wa annabi ha'ula illazina ta tasakalu ru'usuhum anisala waɗannan su ne waɗanda kawunan suke yin nauyi game da zuwa yin sallah a cikin jam'i sallah a kan lokaci jama'a kun gane ko wannan tun a kabari duk wanda idan an kira sallah zai tsaye ta bacci sai an idar ya zo ya ce zai tashi shi kadai to wannan yana daga cikin waɗanda da ya sulluɓa cikin kabari sai a kawo dutse a aji sai a ɗora kanshi a kan dutsen sai a zo da wani katon dutse a rinka kwankwatsa kan sai an yi kwatsa-kwatsa da kan sai kuma Allah ya mai da kan kamar yadda dacen yake sai kuma a ƙare yi musu haka sai kuma Allah ya mai da kan kamar yadda yake haka za a yi ta yi musu har a tashi alkiyama Allah ya kyauta ƙala annabi ya ce sun ma'aci ala ƙaumin sannan na ƙara zuwa wurin wasu mutane ala aqbalihim riqa a gabansu daidai wurin al'aurarsu akwai watan wasu tsummokara wa ala adbarihim riqa a bayan surin duwawunsu akwai abubuwa kamar tsummokara yasrahuna kama tasrahul an'amu ala dariq watan suna shiga suna karta suna yaga kamar yadda dabba take shiga cikin surkukin kaya yana ƙara kartatta tana ƙara kutsawa ciki yanzu idan akuya ta sa kanta cikin guga tana shiga idan ta yi haka ta ji ya riƙe kan to sai ta ƙara cusawa kuma kun gani to idan da za ta je surƙuƙin ƙaya da ta kutsa haka idan ta ji ƙaya ta soke ta maimakon tun da yanzu ta shiga ta maza ta fita a sai ta ƙara shiga a guje sai ya rinka karta ta yana ya ganta to haka ya ga suna yi wazzakum kuma suna ƙara kutsa cikin zakum wa radifu jahannam wa hijaratuha da kuma ƙasan wutar jahannama da kuma duwatsanta ya ga suna kutsa suna shiga kala annabi ya ce ma ha'ula iya jibril waɗannan fasuwaye jibril ƙala sai ya ce ha'ula illadina adduna sadakaci sadaqati amwalihim waɗannan su ne waɗanda ba sa ba da zakka na dukiyarsu wa ma zalamahumullah kaga wannan abu da Allah ya musu Allah bai zalunce su ba fama bi zallamin lil abi kuma dama Allah ba mai zalunta bayi bane thumma ati ala qaumin baina aidihim lahmun min ƙidiri nadijin annabi ya ce sai kuma na je wurin wasu mutane a gabansu na gaga nama naman tukunya da faffiya haɗaɗɗiya walahmun akhar khabith sai kuma na ga wani nama can mai ɗoyi mai wari duk da tsutsa a jikin shi kenan faja'alu ya'kuluna min al-khabith jama'a ku diba tukunya ce gata an dafa nama an soya ya haɗu ya kyau yana ƙanshi ga kuma wani nama can yana ɗoyi ya riɓe annabi ya ce sai ga mutanen sun je suna cin wancan mai ɗoyin mai tsutsa mai wari ne ya ce ah, faja'alu ya na min alkhabis annabi ya ce sai ga sun je suna cin wancan mai ɗoyin mai warin wa ya da'unan nadija a tsayib ya ga sun watsar da wanda ya nuna wanda ya dahu wanda ya gasu wanda ya soyu kuma mai daɗin nan suka watsar da shi faƙala sai annabi ya ce ya jibril man ha'ula wannan kuma suwaye su ƙala sai jibril ya ce wa annabi هذا الرجل يقوم وإنه امرأة halalan طيبا فيأتي المرأة الخبيثة wannan da ka gani shine mutum wanda yake tashi bayan yana da mata ta halas wadda mai tsarki ce aurenta ya sadaki ya biya sai ya tashi ya bar ɗakinta ya bar gidan nata fayatil mar'atul khabisa sai ya tafi gidan karuwa ko akwato fatabitu ma'ahu ta kwana tare da shi yana zina da ita hatta tusbiha har sai ta waye gari wannan da an tashi kiyama sai Allah ya kawo abinci mai kyau gashi soyayyen nama sai kuma a kawo ni a aje a gefe sai a aje shi a gaban rubabban ya mai doyin ya taci ga kuma mai kyau yana kallo ba zai iya ci ba jama'a kun gane mutum ya fita daga gida yana da mata ta halal amma yaje yana neman 'yar iska karuwa ya je yana neman akwato ko yan gud ibini to duk an wuce nan yanzu luwaɗi ma ake zuwa ana yi shi kenan Allah kyauta sun ma'ati ala khashabatin ala tariq annabi ya ce sai na je wurin wata wani katako ko azara an gane naga katakon akan hanya la yamurru biha shay'un ba wani abu da ke zuwa ya wuce ta saman azarar illa kasafatu kana daga kafa za ka ƙetara shi sai ya balla ka biyu azara ce akan hanya duk abin da ya zo zai wuce ta kan shi sai annabi ya ga azarar ta harfe shi ta sai ta balla shi biyu an gane ku kana shine ya kawo cewa kasafatu din nan ai kasaratu wa shakkatu an ku ta ɓalla shi ta tsaga shi biyu an gane ko kalas da annabi ya ga haka sai ya ce a man haza ya jibril ma haza ya jibril me kuma zan gani haka ya jibril kala sai jibril ya ce wa annabi haza mithlu aqwamin min ummatika wannan misalin wasu mutane ne a al'ummarka ya ala tariq wanda suke zuwa suna zama a kan hanya fa unahu su tara hanyar suna kwace suna fashi da makami ya lahu ta'ala a nan nema har Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala taqa'udu bi kulli siratin kar ku rinka zama kuna tara hanyoyi tu'iduna kuna tsoratar da masu fatauci yan kasuwa masu ban hanyoyi kuna tsorata su kuna musu fashi da makami kuna kwace musu dukiya wallahi tallahi ɗazun wani ya bani labari wani abokin shi abin ya sama sun taho a irin tanka ɗin nan kun san tanka ko sun yi lodin raki. suna tahowa kawai ashe 'yan fashi ne akan hanya kawai sai suka ga sun tare duk kusa ku ina kuɗi kuma hausawa ne ce wallahi ba mu da ba ko kobo a jikin kowannen mu sai suka ce za ku ku ci ubanku wanda aka yi abin yake gama wani abokina sai suka ce za ku ku ci ubanku duk ku sauku duk suka sauku har na bayan suka ce duk ku sauke raken nan duk suka sauke sai kun yi shanye inna <laughs> sai kun shi tas <laughs> jama'a tanka fa tariki kanta tariki <laughs> wallahi jama'ar musulmi haka suka zauna suka rinka ɓarar raken nan ga bindiga <laughs> suna sha to kun wani abu wallahi ɗaya suna sha raken nan sun sha sun sha kawai sai tun tsire dariya sai suka zo kan shi suka tsaya don ubanka mai kake wa dariya sai ce ku yi haƙuri wallahi na tuna waɗanda muka baro a baya ne me kuka baro a baya suka ce wallahi tirela gori ba wallahi za ake gaya maganar nan ya ce wallahi abin da yake tunawa wasu suka baro suna baya tirela gori ba su kai kuma cikinsu ba mai koko ta ka gara mai ya ce wallahi haka muka tsaya muka tsaya muka tsaya ni tunani na su ƙara su wurin nan da guriban nan ya ce wallahi aka jira aka jira ya aka yi ƙoho Allah ya sa ba su zo ba har dai mutanen nan suka ga alamar jama'a fi sun fara abin nan duk wanda ya zo ya juya lallai zaman su suna fuskanta haɗari sai suka gudu kuma daji suka shiga kawai suka gudu to dan Allah jama'ar musulmi yanzu a ce kanta taraki zauna ka shanye ta saboda Allah dan baka da kuɗi akwai yaro dan masallacinmu ne sun baro adamawa kamun su zo gombe a tsakanin nan aka tare su ashe akwai wani wallahi ɗan sanda a cikin motar. ana sakko da su ana sakko da su yan fashi sun tsaya da bindiga ka inna lillahi wa inna watan jama'ar musulmi kasan nan matsala fa ta gama haduwa a kasan nan wallahi wallahi dan masallacin mu ne suna tahowa ana tare su wallahi sai ji dan sandan ne yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi ne yace kayyata ta kare yau gaba ɗaya rudi ina cewa a sako a suna ta saukowa ga wani can boss ya zauna kan kujera ya harda kafa ana ta sako da su to ga uniform na ɗan sanda a jikin shi wallahi da ka san ya haukace da saukowa kawai sai kame a tsaye kawai sai kama fareti sai wuce wurin ogan nasu yana zaune yana zuwa ya daga kafa kawai sara mai sai ya daga kafa wallahi gaba ɗaya wurin sai aka tuntsire dariya da su ɗan fashin da su wallahi da ɗan masallacinmu a cikin motar gaba ɗaya wurin sai aka yi ta dariya kawai shi ogan kawai sai ce a rabu da su sawa mota su tafi gaba ɗayan su wannan ƙasa jama'ar musulmi ai sai Allah to Allah ya kyauta yanzu a wani ɗan kasuwa ne yana nan mai arziki ne wallahi ya kai zai kusa wata hudu a daidai unguwa alkali can ƙasa kasa ɗin na yake wallahi rabon shi da kwana a gidan shi ya kusa wata hudu kullum sai dai a unguwanmu da iyalin shi da komai ya gina gida lafiyayye amma ya kwana a cikin garin zariya unguwa alkali a biya gagara ƙasa ta zama ba aminci yanzu da zarar goma na dare ya yi fa idan aka ce tashi ka tafi tudun wada daga nan fa sai karin rinka ɗan jin rashin natsuwa a ranka daga nan fa a ce tafi tudun wada a mashin kai kadai kagin sai karin rinka baka da natsuwa tafiya saboda Allah jama'ar musulmi to wannan ita ce hoton Najeriya Allah kyauta suratul arafi aya ta 86 thumma marra ala rajulin a lokacin annabi ya je wucewa ta wurin wani mutum kada jama'a huzmatan azima annabi ya ga wannan mutumin ya tara tarin itatuwa masu yawa la a da'uwa ya ya iya daga ya dora ka abin ya kiwa wa huwa yazidu alaiha idan ya ƙuri ya daga ya dora sai ya ji abin ba zai yi ba sai kuma ya ƙara ɗebo sai ya jibga a wurin kai kaya haka ka kasa ɗora amma ka ƙara ɗebo su ka ƙara sai ya ƙara duka ya ɗauka abin ya gaba zai yi ba ya yi ya ɗaga ya ɗora a ya gaba zai yi ba sai ya ƙara zuwa ya ɗebo sai ya ƙara jirgawa hmm. Allah kyauta sun ma'ata ala ƙaumin annabi sai ya je gun wasu mutane tukwararru shafahuhu ya ga ana daddatsa ana kaca-kaca ana yanyanka labbansu bi makaridin min hadidin da wasu almakasai na bakin karfin wutar jahannama kullama quridan duk sanda annabi ya ga an kacaccala labban nasu an daddatsa an yanyanka su da ya ga an gama kata-kata da su adat kama kana sai labban kuma su koma kamar yadda suke la yaftaru anhum shay'un sai ya kalli leban sai ga babu wani abu da ya yanke daga cikin sun koma a yadda suke kala sai annabi ya ce ya jibril wai waɗannan fa ya jibril man ha'ula waye waɗannan qala sai jibril ya ce wa annabi ha'ula'i khutaba'ul fitna waɗannan su ne masu wa'azin kawo fitina a cikin mutane mutum na mutuwa aka sa shi a ƙabari sai a zo da almakashi na bakin karfin wuta a ta daddatsa labban shi da an gama kace-kace da labban sai Allah ya mai da ya koma yadda yake sai a zo a ƙara yi sai kuma a ƙara mai da laifin yadda yake ce wannan shine sakamakon wa'azin fitina da karin kai duk inda za ka yi wa'azi kai so kake a tashin hankali ba so kake a shiri ba jama'a kun gane ko Allah kyauta na'am zai bayyana sarkin lodi zai bayyana abin da abin in ko bai bayyana ba ni zan bayyana insha Allah ya ce ko thumma ata ala hajarin sagirin sai annabi yana cikin tafiya kuma ya isa wurin wani dutse ɗan ƙarami ya kharuj minhu thawrun azim annabi ya ga ɗan ƙaramin dutse ne gashi amma sai ya ga wani ƙaton bijimin sa ya turo kai ta cikin wannan ɗan ƙanƙanin dutsen ya fito ya yana ta yunƙurowa yana fitowa har ya ya fito daga cikin dutsen kuma dutsen ɗan ƙanƙani faj'ala sauru ko yuridu an yadkhula min haythu kharaja da bijimin san ya fito sai annabi ya ga kuma bijimin san ya juya wani katon bijimin san ya fito daga ɗan ƙanƙanin dutse kuma sai annabi ya ga ya juya yana so ya koma ya kutsa ya shiga ta inda ya fito jama'a kun gani wala ya yayi ya cusa ya koma amma abu ya gagara gama kun gane ku kala sai ya ce ma haza ya jibril wannan me kuma zan gani haka ya jibril kala sai jibril ya ce wa annabi haza rajul ya takallamu bil kalima wannan shine mutumin da ke magana yake furta wata kalma fayan damu alaiha da ya furta ta ya san ba haka take ba ya faɗa ni da ya faɗe ta kuma sai ya nadama akan faɗinta an gane ko fayi redo an ha sai ya nufin ina ma da zai iya mai da maganar ya zama ba a yi ta ba fala ya saɗi kuma bai iyawa jama'a kun gani kai ne kana ganin kana rena 'yar kalma ɗaya da kake faɗi in ta riga ta fita ya ba hoshi ya ce magana zaren bunu ka san da yawa yanzu tun da galibi unguwannin namu ba bunu wannan karin maganar ma da yawa yanzu yara ba san me ake nufi ba amma an ka je ƙauye ka gwada kana kallon bunu ka rike ka zaro to i kokari ka mayar ya koma inda yake shi yasa ya ce magana zaren bunu ce ka riga ka yi ta shi yasa duk abin da za ka faɗi ka auna wani mawaƙi ma ce ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko me taka ka ja maka ka biya amma mutane ba su aunawa jama'a kun gane ko Allah kyauta to wannan hadisi ya ce akhrajahu al-bayhaqi fi dalail mujalladi na biyu shafi na 396 zuwa 403 wa ibn kasirin fi tafsirihi ibn kasirin ya fitar da shi a tafsirinsa mujalladi na uku shafi na sha bakwai zuwa na ashirin da ɗaya walhaisami fil majma'i zawa'ir kenan mujalladi na ɗaya shafi na sittin da bakwai zuwa saba'in da biyu waƙala ya ce rijaluhu muwathiqun jama'a kun gane ku to wancan wanda annabi ya ga yana tara ici kun gane ya yi ya ɗora a ka a biyu ya ƙiwa ya ƙara zuwa ya jibgo ya ƙara yankuri ya ɗaga ya ɗora abin ya ƙiwa wallahi tallahi jama'ar musulmi shi ne mutumin da yanzu nan zai je ya zina ya sha giya ya ƙarya duk in yayi ya gama sai ya zo ya ga kai wannan ɗan kaya ai zan iya ɗauka sai ga a ah, ka bai ma isa ɗauka ba wannan barin ƙara sai je ƙarewa wasu laifuffukan kullum sai ga ai wannan laifin kan ba wani abu bane sai je ƙaro wani kullum sai ga kamar laifin da yake wa Allah ai zai iya ɗauka ai ba matsala wannan sai ta ba shi dama zuwa ya ƙara wani laifin idan ya je ya ƙara sai ya rinka ganin to ai wannan ba ma wani abu bane sai je ya ƙaro wani laifin a haka har sai mutuwa ta ɗauke shi bai kara ba Allah kyauta ka annabik okta ya kike jin za a kwashe da ke ya ‘yar uwa kad na zalabiki malakul maut a sanda mala'ikan mutuwa ya sakko gashi a gabanki ya kike jin za a kwashe don Allah kama ɗauke wannan magana kan mace. yanzu duk wanda ke wurin nan tsakanin shi da Allah idan muka tashi karatun na ya koma gida yana shiga ɗaki ya kake jin za ka kwashe da shiga ɗaki in mala'ika mutuwa ya zo don Allah salatin me za ka yi haƙura in lokaci ya yi don Allah wani yare za ka yi na bashi haƙuri ya fahimce ka don Allah ina za ka gudu ina za ka shiga a ɗakin kaɓoyi to ya kake jin za a kwashe in haka ta faru idan yanzu ka tafi gida haka ba ta faru ba na rantse da alkur'ani akwai ran da haka za ta faru to idan hakan ta faru ya kake jin za a kwashe ya za ka yi me za ka gaya mai ina za ka gudu wani saƙo za ka shige ka wallahi duk musulmi yana da kyau ya auna in haka ta fariya zai yi za ka ɗora hannu a kane ka fasa ihu don a kawo maka ɗauki eh to an zo da ɗaukin waye zai iya don haka ya ‘yar uwa musulma sai kin auna billahi lazi la ilaha illa huwa ki rinka auna yadda za ki kwashe ta da mala'ikan mutuwa sanda ya zo ga ki gashi ga ta cillu a jikin jikin shi wannan bayan a cikin jikin shi mutumin ran sai warwatsu bayan ta ha, wallahi sai mala'ikan mutuwa rukoran sai ya jijjigo shi ya fusgo shi an gane ko kama yun ta za'u sufudul alkafiru sha'ab kamar yadda ake jijjigo wata 'yar ƙarama watan kamar yadda ake fusgo wani ɗan abin ƙarfi baƙi wanda ya samu shi kamar a cikin ƙullin gari an gane ku Alkafiru sha'ab wanda yake da jijiyoyi masu yawa mina sufil mablul daga cikin gashi kai wanda yake mai ɗan danshi a jikinsa fatak ma'ahal uruk sanda aka fusgo dukkan jijiyoyi an gane da ke cikin jikin shi wanda aka fusgoran da sai su karkatse wal'asa da dukkan manyan ko ƙananan jijiyoyi na jiki fayal anuhu kullu malakin bayna sama'i wal ard duk wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sanda aka fusgiran shi wannan lalataccen mutumin sai sun ce Allah ya tsine mai wannan ran an gane ko wa kullu malakin fi sama'i haka duk wani mala'ika da ke cikin sama sai ya tsine ma shi mai ran wato gulaku abu abu sama sai a kukkula ƙofofin sama gaba ɗaya laisa min ahli babin babu wasu mala'iku da ke tsaron wata ƙofa daga cikin ƙofofin sama illa wahum ya Allah sai sun rinka roƙon Allah a lokacin Allah ta aru da ruhuhu min ƙibalihi kada Allah ya sa ran shi ta biyo ta hau ta ɓangarensu fa ya akuzuha mala'ikan mutuwa sai ya karbi ran fa a akhadha da zarar ya karɓi ran a jikin shi wannan fasikin mutumin ko fajiri ko kafiri lam da uha fi yadihi gayyan mala'iku ba za su bar ran ya ci gaba da zama a hannun malakul maut ba da fata ain da didikittawa ido hatta ya ji aluha fi tilkal maso har sai sun karɓi ran sun sanya ran a cikin wani tsimma wanda ke ɗauke da karara ta wutar jahannama kun dai san karara ko wannan abin da ake shafa wa mutum mai ta soshe-soshe an gane ko wa ya minha sai ya fice shiran daga jikin mai jikin ka an tanire hijifatin kamar mafi ɗoyin wani mushi wajidat ala wajihil ard wanda aka taɓa gani ko aka taɓa samun shi a doron ƙasa mushen wani abu ne aka taɓa gani ko aka taba samu a doron ƙasa da ya fi komai ɗoyi da wari sai ran ya fice daga jikin wannan yana irin wannan ɗoyin fayas na biha sai su sama da wannan ran fala ya murruna biha ala mala'in min mala'ika ba wani wuri da za su je su wuce a wurin gungun wasu mala'iku illa kalu sai mala'ikun sun ce ma roho ruhu al wannan wani rai ne mai mugun ɗoyi ran waye wani rai ne wannan mai mugun wari baya na mala'ikun da suka ɗauko ran sai su ce fulani ibn fulani ran wani ne dan wani bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya sai su faɗi sunan shi mafi muni wanda ake kiransa da shi a nan duniya wani suna ne mafi muni wanda ka sa kanka shi za su faɗi hatta yantahi bihi ila sama duniya har sai sun kai watan yuntaha bihi ila sama duniya har sai an kai zuwa ƙarshen saman duniya da ran nashi fa tafta lahu sai a nemi a buɗe saboda an zo da ran nashi fala yuftahu lahu a yi a buɗe a ki buɗewa ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني النبي كرنت ونن آية لا تفتح لهم أبواب السماء أصلين آية إتتي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح عنهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كو Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu in an ja suka yi girman kai kan ayoyin waɗannan in sun mutu ba a bubbuɗe musu ƙofofin sama wala ya da janna in an tashi kiyama kuma ba sa shiga aljanna hatta ya lijal jamalu fi sammin khiyar har sai in raƙumi zai iya kutsawa ya shiga ta kafar watan allura shine malai ce sammin khiyar ai suqubul ibra watan ɗan ramin nan na jikin allura kuna ko kallon in ka je shagon tela idan ya ɗauki zare kalli zare an gane sai ya ɗan datse shi ya ɗan taɓo miyo ya mulmula kan sai ya saitin daidai wurin sai ya tura ya tafi ya tafi ya tafi yana tafiya sai kawai ga abu ta bayani a shi sai ya ƙara gyara ya murɗa ya murɗa ya sha mai miyo sai sai sai ya manna ido ɗaya fa saboda gaba ɗaya ƙarfin gani ya haɗu a wuri ɗaya sai ya haka ya sai ya tafi ya tafi ya tafi sai ya ga ta baya ya bi to na rantse da Allah idan dai waɗanda suke watan suke ƙaryata ayoyin Allah suke girman kai in an ja aya in dai zai yi su shiga aljanna to na rantsi da alkur'ani irin dan karerar raƙumin nan zai iya shiga ta wannan kofa allura kuma kai za a ba a ce zira shi aiki ja tare da cewa wasu malamai na cewa hatta ligal jamalu ko abubakar gumi ya tafi akan wannan fassara cewa hatta ligal jamalu aljamal sai ce ita ce irin murtakakkiyar igiyar nan an gane ina irin igiyar nan murtakakkiya wanda za ga ana ɗaura jirgin ruwa da ita to ita ce jamal ana ce mata jamal to amma dai gaskiya duk malaman tafsiri aljamalu aljamalu raƙumi ake nufi suka ce Allah ya kyauta to ne Allah ya ce a suratul arafi ko aya ta arba'in fa yaqulu lahu azza wa jalla sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku je kuru ku kwafi littafin aikin da ya rayuwa gaba ɗaya a cikin wani kurkuku a can ƙasan ƙasai bakwai fil ardi sufla a can ƙasan ƙasa sun mai kalu sai a ce a aido abdi ilal ard ku mai da ran bawa na can ƙasa fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum domin ne musu alƙawari cewa dama a cikin ita ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra a cikin ta zan fidda su wani juyin daban jama'ar musulmi kun gane ku? Allah ya kyauta fa tudra huruhu min as-sama'i sai a rukoran daga can sama nashi sai a wulula a wulula sai a wurguta an gane ko Barhan, mugun wurgowa. hatta ta ƙa'a fi jasadi har sai ta auko cikin jikin shi wannan fajiri ko kafiri sun makara'a sai annabi ya karanta wannan aya hunafa alillahi غير na bi, ko ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح الله يتيم duk wanda ya hada shi da duk wanda ya hada Allah da wani a wurin bauta sai ya mutu zai san halin da ya sa kanshi a ciki domin matsayin shi kamar wanda zai sulluko ne daga sama jama'a kun gane ku kamar wanda zai sulluko ne daga sama in dai ka taɓa shiga jirgin sama ka sa akwai ɗan banɗaki ɗan ƙarami ko a cikin jirgin sama to sai an tashi jirgi ya riga ya kai labul ɗin shi a sama irin in ka hango jirgi sai ka hange shi can inda ya hangi girgiji sai ya gama can saman ya yi. sai ka ji kana jin kashi bari ka zagaya ka je ka tsohon naka yi kana shiga ban ɗakin ka ja kofa ka kulle kana tsugunnawa kawai sai ka ji ka da jama'a kun gani to na rantsi da Allah wanda ya mutu yana wa Allah shirka gaba ɗaya rayuwar shi kamar jirgi ne ya tashi da shi sama sai da ya kai can ƙarshe billahi la ilaha illa kawai jirgi sai sako shi kaɗai da ma kun gane ko shine harra minas sama fatakhtafahu hutsairu yana wuntsula, yana tuntsura gudi gudi yana ta wuntsulowa an gane sai wani tsuntsu kawai sai zo sai tabce shi kuma haka da ma kun gane aw tahwi bihi rihu ko ko iska sai ta wani irin wurgi da shi fi makanin sahiq a wani wuri can mai mugun nisa suratul hajji aya ta 31 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan watan a duk abin hawa da ɗan adam ya yi babu abin hawa mafi haɗari kamar jirgin sama domin shi matsalar shi ne shi ne kaɗai jirgin da shi ne kaɗai abin da ɗan adam ya kera wanda da zarar ka je ka shiga ba a taɓa yadda a tashi da kai a cikin shi ba sai an ma bayani jama'a kun gani sai an sanar kuna zama an tada jirgi an fara womin ɗin shi kamun ya motsa ya fara tafiya sai an gaya maka ya matsalar jirgi take na ce to jirgi wani irin watan abu ne wanda sai dai Allah don haka ga shi dai mu za mu rungu mukaddara za mu tashi muna roƙon Allah sauke mu lafiya to amma idan har matsala ta uku duk ku tambayi alhazi sai an faɗa da turanci sai an faɗa da hausa za a yi jawabi tsaf na ce saboda haka saboda hadarin da yake ɗauke da shi to da bukatar kamun a tashi a sanar da mutane yan wasu abubuwa sai a ce don haka iska daga waje in an tashi ba ta iya samun damar shigowa ciki don haka iska ce wadda ta oxygen ce kuke shaka to tana iya daukewa a koyaushe in an tashi don haka idan ta ɗauke sai a ce ga wani wuri nan dan daga kanka to a ko wani yana tsaye cikin ma'aikatan jirgi sai dan za a ce sai ka ɗan taɓa sai ya ɗaga hannu sai ya taɓa wurin wani abu zai faɗo sai ga ga wata yan roba nan ta faɗo sai ka ɗauka sai ka ɓantara kan sai ga ya ɓantare wani na duk yana nuna muku yanzu za a aje wani a can wani a can iya duk ko ina a jirgin an aje wani yana nuna musu sai ya ce sai kai maza ka sa a hancinka sai ga ya sa shi mai nuna mu kudin ceto kuma idan Allah ya kaddara an samu matsala jirgi ya sami matsala to bayan da za a yi to sai ka danna nan sai a danna sai ga wani abu ya faɗo sai a ce to wannan sai ka yi ƙoƙari ka sa shi a jikinka ga kuma wannan lema ce ga ta nan ga yadda ake buɗe ta sai nuna maka sannan za a buɗe ƙofa a can sama ɗin fa sai a ce idan za ka duro daga can sama ɗin kar ka faɗo ta kame haka za ka ji ana ta yin bayani amma na rantsi da Allah mafi yawan waɗanda suke shiga jirgi tunda ana shiga kawai za ga an shiga da hayaniya ne da fira ana jawabi ana tunna su hankalin su ba biyu wurin ya inna to a'a ai in dai kana da nutsuwa kuma ka natsu sanda ake jawabi za ka iya ɗan yin wani abu to shi matsalar ai jirgi ya taɓa osaka suna shirin landin ya ƙi abin nan kuma kasin jidda airport kana wuce maliya to jidda airport kenan kana wuce kamar nan ne ruwan maliya tun daga kan maliya kun yi haka da kun wuce ta kawai jidda airport ne sun taho jirgin kawai sai kama da wuta sama-sama aka buɗe haka mutane suka yi ta fita a suke fada to amma don ka san wani yin Allah su waɗannan mutane sai da aka tsuntuwo su a cikin ruwan Allah kuma jirgi ne yake da wani abu yanzu kuna zama lokacin da ake dan womin din shi tun lokacin wani jikin shi zai ji kamar ma an tafi kuma yana tsaye ne wuri daya can sai ka ji wani dan gigigi haka sai ya fara dan tafiya a hankali a hankali a hankali a hankali idan ya tafiya mai nisa sai ya kwana a hankali da yawo kwana sai ya dan tsaya sai ka ji wani gigigi haka to sai ka ji ya juya sai gigib sai ya fara tafiya sai ga kamar an harbo shi a ƙasa a guje ba wata mota da za ta iya gudu irin wannan gudun na shi. wallahi yana wannan gudun shine za ka ji alhaji sun yi tsit can sai ga ta gaba ta ɗan ɗaga kaɗan yana wannan gudun sai ka ga sai na baya su ɗaga a lokacin ne da yawa waɗanda ke cikin jirgi ko jin magana ba su yi kawai sai su ji kunnen su ya doɗe shi sa wani lokaci ake son ai wanda ya san yana da irin wannan matsalar sai ya shiga da cingam ko balan irin mai karfin nan idan kana hu dan zaka daina ji wani har a sauka jirgin bai ji kunnan ya toshe amma idan ya rike balan-balan irin mai karfin nan kai ta hura shi irin abin nan mai yin zafi a kunni kana hura kawai sai ka ji kunna ya buɗe sai ka ci gaba da ji to duk abin da nake so in nuna a nan ne ku diba wanda yake wa Allah shirka kama wanda zai sulluɓo ne daga sama sai tsuntsuwe wabce shi ko kuma a bashi iska ta wurgi da shi can wani wuri mai mugun nisa Shi ne a wurga shi cikin wutar jahannama Allah ya tsari fatu adu ruhu hufi jasadihi sai a mayar da ran shi wannan fajiri ko kafiri a mayar da ran a jikin gangar jikinsa kala annabi ya ce fa'innahu shi wannan kafiri ko fajiri idan aka dawo mai da rai a jikinsa la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau yana jin tattakawar takalman abokan shi da suka kai shi makabarta idan sun ba da baya za su koma gida Allahu akbar jama'a kun gani to yanzu wannan shine dalilin wasu da suke cewa wai za a shiga makabarta da takalmi wannan a cikin wannan akwai rashin tsayawa a kalli karatun jama'a kun gane ku annabi ya ce yana jin takawar takalmansu in suka juya sun za su koma gida to dama yanzu a juya a tafi gida ai kowa zai sa takalma shi amma annabi ya hana shiga inda kaburbuka suke da takalma ma kun gane ku saban Allah ne sai dai makabarta in akwai kaya wanda mutum zai taka ya cutu ko akwai wani abu wanda mai yiwa in baka bar takalmi a kafa ka ba zai iya cutar da kai wannan babu laifi sai ka bar takalmin ka a kafarka kaga wannan larura ce amma ba wata larura ka ga musulmi ya shiga tsakankanin kaburbuka a makabarta da takalmi a kafarsa wallahi annabi ya hana saban Allah ne shi ne ai dama na ce idan wurin mutum yana tsoron kai ya shiga ba takalmi wani abu ya cutar da shi to wannan larura sai ta sa ya bar takalmi a kafas. an gane ko Allah kyauta to da zarar yan uwan shi da suka je suka rufe shi sun juya yana jin tattakawa takalman kafafunsu da zarar sun tafi wa Tihi malakan sai wasu mala'iku biyu su taho masa a cikin wannan kabari su zo same shi shadidal intiha masu tsananin daka tsawa fayantahirani sai su daka mai tsawa wa ji jilisani sai su ta da shi a kwance da yake a wurin sai su zaunar da shi a cikin kabarin kai jama'a in ba annabuwa isai ba da wannan labari a yadda kuna kallon kabari duk faɗin shi bai wuce ɗan haka fa wani in za a